بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a cikin wannan majalisai na tafsiri masu albarka a wannan ramadan na shekarar 1441 a wannan rana wacce ita ce ranar 24 ga watan ramadan wanda ya yi daidai da ranar sha bakwai ga watan mayu na shekara ta dubu ɗaya da na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai muna nan muna ci gaba da tafsirin suratun lail inda muka karanta wasu ayoyi yau kuma za mu karasa a wannan majalisi wanda shine majalisi na ashirin daidai. Alaramma bismillah. <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى Allah madaukakin sarki yake cewa inna alaina lal huda saboda wa ma yuguni an malu idza taradda halar ma dan samu rafkan nuwa jiya mara samun fassara ta Allah madaukakin sarki yake cewa inna alaina lal huda shiriya a wajen mu take mana Allah subhanahu wata'ala shine yake shiryar da wanda ya so shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin addu'o'insa da yake yi kullum Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina ya Allah ina ka shirya ina kuma roƙon tsoron Allah ina kuma roƙon kamewa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana shiryar da wanda ya so ni Abu Talib baffa ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kyautata masa sosai ya hidimta masa ya kare shi sosai daga barin makiya har bayan an aiko shi a matsayin manzo duk da cewa bai imani shi ba saboda haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga zai mutu ya yi ta ƙoƙarin ya ga cewa abu talib ya musulunta amma ina hakan bai yiwu ba allah ya saukar da aya inda yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha a suratul qasas allah yake cewa tabbas kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba allah shine yake shiryar da wanda ya so a suratu yunus allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah wa yaj'al ar-rizqa 'ala alladhina la ya'qilun babu yadda za a yi wata rai ta yi imani sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ne ya izini da haka saboda haka ba wanda zai iya yin imani sai idan Allah maɗaukakin sarki ya so saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana daga cikin addu'o'in da aka ga yana yawan maimaitawa shine ya muqallibal qulub sabbit ƙalfi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka daidaita zuciyata ka tabbatar da zuciyata akan addininka sai sahabbai suka tambaye shi cewa me ita yake yawan wannan addu'a sai yake cewa ai gaba ɗaya zukata suna tsakanin 'yan yatsu biyu ne daga cikin yatsun ubangiji saboda haka Allah zai iya juya wannan zuciyar yadda ya so a suratul anfal Allah yana cewa wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi <clears throat> saboda haka shi yasa waɗanda suka zamanto batattu a lauhul mahfuz duk iya wa'azin da za a yi musu ba za su taɓa shiryuwa ba Allah yana cewa a suratul baqara innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum layi yu'minun waɗanda suka kafirce ko ka yi musu gargaɗi ko kakka yi musu gargaɗi to ba su taɓa yin imani ba me dalili khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hishawa Allah ya riga ya sa wani murfi a jinsu da ganin su ya kuma sanya wani wani lullubi a kan zuciyarsu saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa a suratu yunus innal ladina alaihim kalimatu rabbika la waɗanda kalmar ubangijin ta faɗi a kansu kalmar ubangijin ka ta faɗa a kansu mana Allah ya rubuta cewa ‘yan wuta ne to ba su taɓa yin imani ba walau ja'atun kullu ayatin hatta yarawul azab al ko da kuwa dukkan ayoyi za su zo musu to ba su imani ba saboda haka idan mutum Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara ya zama musulmi ya kamata ya zamanto cewa ya goge wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba ƙaramin ni'ima ba ce mutum ya zama musulmi za ka ga waɗanda ya zamanto ba musulmai ba ne abubuwan da suke yi za ka ga abubuwa ne wanda dabba ma ba za ta iya yi ba yanzu idan ka je indiya da yawa suna bautawa shanu safa a bautawa sa kaga akwai lallacewa akwai wani <clears throat> ɗalibi a madina da muka zauna da shi ɗan mauritius mauritius wata ƙasa ce a cikin wani tsirriri a cikin afirka ƙasa ce kuma a yawancinsu asalinsu daga indiya suke yake ce mun a cikinsu akwai waɗanda suke bautawa farjin mata shi kawai abin da yake bautawa kenan saboda kaga wannan duk yana daga cikin lallacewa saboda haka shi yasa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mutum dama ya shirya ya waje bai gode wa Allah yana daga cikin kurakurai da wasu ƙungiyoyi suke yi shine idan mutum ya zamanto cewa baya kan turbar su suna ganin kuma turbar su ita ce daidai su dinga siffanta mutum da munanan kalmomi wannan yana daga cikin kuskure ko a ce mai ɗan bid'a ko wata kalma makamancin haka wannan da yana daga cikin kurakurai a cikin nuniya ibn qayyim lokacin da yake bayani akan fira ma'ana ƙungiyoyi na musulunci waɗanda suka ɓata ibn qayyim ya faɗi wani baiti wanda da yawa idan na tuna wannan baitin nakan ji kamar hawaye zai zubo min yake cewa lausha a rabbuka kunta aidan mislahum falqalbu baina asabi'ir rahmani yace inda ubangijinka ya so to kai ma da ka zama atacce irin su saboda me saboda bai baina Asabi'in rahmani saboda zuciya tana tsakanin yan yatsu guda biyu ne daga cikin yan yatsun ubangiji saboda haka a nan gurin da Allah subhanahu wataala ya ce inna alaina lal huda to wannan yana nuna maka cewa lallai a wajensa za ka nemi shirya hmm. sannan kuma <clears throat> a matsayin mutum na malami ko mai wa'azi idan yi wa'azi yi wa'azi ya gaba a ansa ba to kada ya damu dama shi abin da yake kan shi ne ya yi wa'azi ya nuna wa mutane hanya amma shiryar da mutane baya kan shi baya wajen shi kamar yadda Allah yake cewa wa ma anta alayhim bi wakil lasta alayhim bi musaitir saboda haka baya hannunsa annabi nuhu ya yi shekaru ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma Allah subhanahu wata'ala yake cewa a suratu hud wa ma amana ma'ahu illa qalil waɗanda suka yi imani da annabi hud annab annabi nuh ɗan kadan ne akwai ruwayar da aka ce ba su wuce mutum bakwai ba ya kake gani yanzu kai shekara ɗari tara da hamsin kana wa fi mutum bakwai ba kuma su ma mutum bakwai ɗin fa duka 'ya'yan gidan shi ne da ham da sam da yafis da kuma matayensu yawanci yan waje ma ba su imani da shi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cewa a cikin hadisi akwai an nuno masa annabawa akwai annabin da zai zo ranar alkiyama mutum ɗaya ne tare da shi akwai abin da zai zo annabin da zai zo ranar alkiyama mutum biyu ne akwai annabin ma da zai zo ba kowa mana akwai annabin da Allah ya aiko ba wanda ya imani da shi to shi yasa ga yanzu idan ka zo ka fusata saboda ka yi wa'azi ba a ansa ba kaga wannan yake nuna maka cewa kana da karancin ikilasi ko kuma kana da karancin karanta tarihin abin da ya faru a baya saboda haka shirya a hannun Allah subhanahu ta'ala yake haka ya ba kowa ya dinga nima a wajen shi وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى دنيا دلاهرة دك أهنم مسيكي in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan kana neman duniya to a wajen Allah ya kamata ka nema idan ma kana neman lahira ne to abin da ya fi kamata shine ka nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake cewa man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi wa man kana yuridu harsal dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib duk mutumin da yake son wani abu na lahira to za mu mai ƙari akan abin da yake so wanda kuma yake son na duniya shi ma za mu ba shi saboda haka a hannun Allah yake don haka yana daga cikin abubuwa manya na kurakurai yadda za ka ga wasu suna aikatawa ka ga mutum ya zamanto cewa a wai yana sallah yana sauri ya gama sallah saboda akwai wani mutum wanda zai je wajen shi wanda yana daga cikin asara saboda idan Allah subhanahu wata'ala ya so sai ya bata abin da yake tsakaninku da mutumin nan tunda maimakon ka tsaya ka kautata sallah Allah ya sauwaƙe maka abin da zaka je nema a wajen mutumin ka zo kana bata sallar ka yana daga cikin abubuwa munana wanda mutanenmu suke yi musamman guraren da ake haɗe da musulmai da kafirai shine ɗaya ga mutum shi yana jin kunya wai ya danganta kanshi da musulunci saboda yana son wata takara da zai samu saboda yana ganin idan ya danganta kanshi da musulunci zai rinka abin nan za a dinga ganin cewa shi mai tsaurin addini hmm. saboda aka sai ya dinga nuna cewa shi kowa na shi ne wannan yana daga cikin kurakurai da rashin fahimtar addini da kuma rashin sanin matsayar addini a kan saboda me saboda ya kamata a ce wannan addinin mutum yana alfahari da shi duk inda ya ci akwai wani daga cikin 'yan siyasa wanda ya ce agogi alhaji a cikin sunan shi me dalili shine saboda in aka ga alhaji za a gane cewa ga inda ya fi ƙarfi ɗaya daga cikin 'yan takarkarin shugaban ƙasar da suka yi takara a 2019 ɗin nan shekarar da ta gabata akwai ɗaya musulmi ne yake cewa da shi wai yana da tsaurin addinin musulunci ka a zaɓe shi to me yake nufi shi kuma kan shi kenan wannan yana daga cikin halakoki da yawa wanda kuma za a ga da yawa yana faruwa a gurin da yake da cakuɗa tsakanin musulmai da arna idan wani abu na hidimta wa musulunci ya taso za a ga wasu suna jin kunyar a danganta su da wannan abin me dalili shine saboda kawai yana ganin idan aka danganta shi zai iya rasa kujerar shi alhali kuma idan ka kalli rayuwa da kyau ana ke za ga kawai rayuwa nasara ce da kuɗi da ilimi da neman mulki duka nasara ne yanzu akwai wanda ya fi shekara talatin yana siyasa amma ko kansila ya kasa ci wani kuma kawai yana yin ritaya sai a kira wani sai zo ya tsaya takarar gwamna kaga a ne haka shi ma ilimi yake wani tun kan haife ka yake neman ilimi amma sai ga ka zo ka fi shi haka kuɗi shi ma zafin nema baya kawo samu wani ya jima yana nema duk wasu hanyoyi na neman kuɗi noma ne talla ne menene waye waye kasuwanci duk komai ya sani amma Allah bai azarta shi ya zama mai kuɗi ba saboda haka lallai yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske waɗanda ya kamata mu lura da su da kyau shine mu riƙe cewa komai a hannun Allah yake komai yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake cewa suratul munafiqun walillahi khaza'inus samawati wal ard taskokin sama da ƙasa duka a hannun Allah yake saboda haka yana daga cikin kurakurai ya zamanto cewa mutum ya dogara da wani mutum na daba. mutum ya rike cewa komai a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake kamar yadda ya faru da Salim bin Abdullahi bin Umar lokacin da suka haɗu da Hisham bin Abdul Malik ya ce masa ya roƙe shi a cikin masallaci da sai ce yana jin kunya ya roƙi wanda ba Allah ba a masallaci ya jira shi a waje da ya jira shi a waje sai ya sake maimaita masa wannan roƙon sai yake cewa da shi ai shi bai ma roƙi Allah abin duniya ba a masallaci saboda haka ba zai iya roƙon mutum ba don haka gaskiyar lamari ya kamata mutum ya zage dantse ya kamata mutum ya dage wajen ya ga yayi abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa kamar da Allah subhanahu wa ya ce duniya da lahira a hannunsa yake to ya nuna mana kuma cewa lallai mu fifita lahira akan duniya shi ta yake fa'anzar فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى فأنذرتكم نارا تلظى don haka ina gargaɗinku naran talazza wuta wacce take ruruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta wutar lahira da cewa tana ruruwa kamar yadda yake cewa wailul li kulli humazatin lumaza wailul li kulli humazatin lumaza allazi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahi al muqada allati tattaliu ala al afida kuma saboda taruru sosai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce innaha alaihim mu'sada za a rufe ta saboda haka yanzu aka jefa ka wuta aka rufe kaga ba magana ruwa dama kaga shi yasa in misali ana so wuta ta ruru sosai ba a batta iska ta shiga cikin ta saboda iska za ta iya wata illa don kaga kaga idan ta gama ruruwa aka rufe ta to ba magana bala'i kan bala'i saboda haka ala kulli hal wutar Allah a bar tsoro Allah da ya halicce ta ya ce ina gargaɗo ku game da ita to kai da kake ta duniya ma tana kona kaya ya za ka kasance kenan Allah ce la ya illa al-ashqa babu wanda zai shiga cikin wannan wutar illal ashqa sai mutumin banza sai wanda ba shi da arzikin lahira saboda ne saboda a duniya an riga an yi wa'azi saboda haka in mutum ba ya zamanto bai da arziki ba to zai yi imani shi yasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan al'umma ta za su shiga aljanna illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki sai aka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aba waye zai ki sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya ya gare ni to yana so ya shiga aljanna wanda kuma ya ki biyayya gare ni to shine wanda ya ki wannan yana daga cikin dalilan da ya sa su kansu ‘yan wuta idan suka su kansu masu tsaron wuta idan suka ga mutane sun shiga wuta mamaki ciki saboda an yi wa'azi a duniya wasiƙan lazina kafaru ila jihannama zumara ko hatta iza ja'uha futihat abuwa buha وقال wa خزنتها alam yi atikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum idan aka kora waɗanda suka kafirce zuwa jahannama sai masu tsaron wuta suke. wai wai masu azi ba su zo muku bane a suratul mulk kuma alam yi atikum nazir wai ku ba mai gargadin da ya zo muku ne ƙalu bala tabbas sun zo fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay muka ci abin da ya zo daga Allah ƙarya kawai kuke yi a wata aya kuma walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin a'a wallahi mun samu azin kawai dai mun riga mun shiga cikin kaddara ne saboda haka duk mutumin da yake jin tsoron Allah ba zai shiga wuta ba shi yasa Allah ya ce la yaslaha illa al-ashqa sai ce allazi kazzaba wa tawalla wanda ya karyata kuma ya juya ba shi yasa a wannan ayat ta suratul mulk yake cewa fa kazzabna wa qulna manzo ya zo amma sai muka karyata muka ce ai karya ne ba wani manzo da aka yi saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana girman Allah subhanahu wataala da kuma yadda Allah baya yi wa mutum azaba ba tare da ya yanke mai uzuri ba na وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى mutumin da yake jin tsoron Allah ko ya fi tsoron Allah sai zai nisanci ta akwai wanda suka ce wannan ayat ta sauka ne akan saidina abubakar amma ko da ta sauka kan saidina abubakar to kamar yadda ka'ida take a ilimin ulumul qur'an da ilimin usulul fiqh da kuma ilimin qawaidul fiqhiyya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis idan aya ta zo a kan wani to duk wanda yake da irin wannan halin zai shiga ciki hmm. saboda haka Allah yake cewa wanda ya fi tsoron Allah zai nisanci wutar mana zai yi abubuwan da za su nisanta shi da wutar sai Allah ya ce allazi ta malahu Shi ne wanda yake ba da dukiyarsa ya ta tazakka saboda yana so ya tsarkaka a duk lokacin da mutum yake ba da dukiyarsa to Allah subhanahu wata'ala zai tsarkake shi kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratul tauba khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi sadaka daga wajen su wacce wannan sadakar za ta tsarkake su saboda haka duk lokacin da mutum yake yin sadaka musamman zakka to wannan sadakar za ta tsarkake shi wannan sadakar za ta zama da shi cikakken mutum wannan sadakar za ta sa ya samu girma da ɗaukaka da kuma fatahi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin yake bayani akan cewa yana ba da dukiyar shi ya ta zarka, mana ya ta zarka saboda ya zamanto cewa ya tsarkaka sannan kuma ita kanta dukiyar da za ka fitar ita ma dama sharri ce hmm. saboda haka idan baka fitar da zakka ba ka batta a cikin dukiyarka to sharri kake bawwa kanka sharri kake bawwa kanka saboda haka ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ƙoƙari kuma ya yi abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى babu kuma wanda ya mai wani abu wanda yake bukata ya masa sakayya mana duk wani wanda yake bin shi abu ya riga ya biya shi saboda haka shi za ka a akan sayyidina abubakar ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam dab da zai rasu a cutarsa ta adali yana faɗar falalar sayidina abubakar ya ce kusan ya ce duk wanda ya mana wani abu mun biya shi sai abubakar shi wannan na bar sakamakon shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sayidina abubakar mutum ne mai falalar gaske annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda na Aisha take cewa ya kasance yana zuwa gidansu sau biyu a yini amma kaga akwai sahabbai da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa zuwa gidansu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce zan raki wani bada'i a cikin mutane to da na riƙe abubakar a matsayin bada'i amma allah ya riƙe ni a matsayin bada'i da ake nufi da bada'i shine kololuwa wajen soyayya mana mutumin da zaka sanya shi a kololuwa a wajen soyayya shine alkulla a'ala darajatul mahabba ya fi ya fi ya fi almahabba ya fi almahabba karfi da kuma girma saboda haka sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda ya kasance mutum ne wanda yake mai daraja akwai ayoyi kuma da yawa banda waɗannan waɗanda suka soka a kansa yanzu misali a suratul tauba akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana lokacin da yake cewa da abokinsa la tahzan la tahzan kada ka yi bakin ciki inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske wanda ya wajaba kowanne musulmi ya sani cewa duk duniyar nan ba wani mutum wanda yake da daraja irin ta saidina abubakar Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dab da zai mutu a toshe duk wata ƙofa a cikin masallaci sai ta abubakar kawai za a bai kaga wannan yake nuna maka girman na abubakar da kuma matsayinsa da kuma irin abin da ya taka na daraja. Illa beti وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يا بايد دوك يستني يا أيكا الخير ني كوي ابتغاء وجه ربه الأعلى mana domin neman yardar ubangijinsa maɗaukaki mana ya yi ne mukhlisan saboda duk mutumin da ya yi aiki amma bai tsarkake niyarsa ba to ba shi da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a suratul bayyina wama umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu din ba umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini izuwa gare shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a hadisul qudusi ana agana shuraka wa an shirk man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu ni ne mafi wadatan masu tarayya daga barin tarayya duk mutumin da ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani aciki, ciki to taraktuhu wa shirkau zan bar shi da abin da ya haɗa ni da shi saboda haka wannan yake nuna mana cewa lallai akwai tsananin bukata mutum ya yi ƙoƙari duk abin da zai yi tsarkake niyarsa, saboda in bai tsarkake niyarsa ba ba shi da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin da Allah ya ce al'a'ala ma'ana maɗaukaki daga cikin abin da za mu fahimta a cikin ayar shi ne Allah maɗaukakin sarki yana sama wannan yana daga cikin aƙidu wanda wasu suka sabawa abin da alƙur'ani ya faɗa akwai wanda suke cewa yana ko'ina Allah yana ko'ina ba kamar yadda mai ƙawa'idi ya kawo la ta hata wala amama wala shimala duk ya kora Allah baya gaba baya baya baya hagu baya baya dama wannan kuskure ne aƙida ingantacciya ne Allah maɗaukacin sarki yana sama kamar yadda nan ya ce al'a'ala Allah yana sama kuma a saman ma ya daidaita akan al'arshi kamar yadda ayoyi guda bakwai a cikin a cikin a cikin a cikin alqur'ani suka tabbatar ayar farko tana cikin suratul araf inda aya ta biyu tana cikin suratu yunus inda aya ta uku ta ta bayanin cewa Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshi tana cikin suratu ar-ra'd aya ta hudu kuma ita kuma tana cikin suratu tsaha inda aya ta biyar tana cikin suratu al-furqan aya ta shida kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe ta ne a cikin suratu sajda aya ta bakwai ita ce huwa allazi khalaqa samawati wal ard wacce ta zo a cikin suratu al-hadid saboda haka a cikin waɗannan ayoyi guda bakwai a surori mabambanta Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa yana kan al'arshi kuma al'arshi a sama yake sannan kuma hatta waɗanda suke masa cewa Allah yana sama to idan sun zo yin aiki suna warwarewa har 'yan ɗariƙar tijjaniya waɗanda suke ganin cewa Allah a ko'ina yake waɗanda kai suke cewa Allah baya sama suke ganin yana ko'ina suna warwarewa idan sun zo yin aiki saboda su kansu idan suka tashi za su roƙi Allah suna ɗaga hannu ne sama in yana ko ina ya kamata a ce a yi haka ko a yi haka ko kuma a yi haka da hannu a yi ƙasa da shi amma kaga a aikinsu sun tabbatar da cewa Allah yana sama tunda in sun zo za su roƙi Allah suna ɗaga hannu ne sama kaga sun yadda yana sama ko da sun ce yana ko ina saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cewa yana sama a ayoyi da yawa da sigogi mabambanta haka hadisan annabi sallallahu alaihi sallam su ma sun tabbatar da haka akwai wani da ya zo da baiwarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta cewa a ina Allah yake sai ce yana sama saboda haka wannan ita ce aqida tabbatacciya sai Allah yake cewa wala sawfa yarda wala sawfa yarda yadda yayi ayyukansa saboda neman yardar Allah to shi ma Allah zai ba shi abubuwa na ni'ima har sai ya yarda shine ma'anar wala sawfa yarda ah, wannan shine karshen suratun lai. insha Allah ta'ala idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu a majalisi na gaba za mu ci gaba daga farkon suratu abuha insha Allah ta'ala godiya ta musamman ga gidan tv jakada tv and radio wanda suka ɗauki nauyin ɗaukar wannan shiri Allah ya saka wa duk wanda ya bada gudunmawa wajen wa wannan shiri kafin lokacin da za mu ci gaba nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh